da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace sai daidai da tara ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan allah da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha tara a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratu maryam alaiha salatu wassalam wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'o abi da tabnil jarrah babban masallaci na juma'a wanda ke kan titin bypass namdi azikiwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya mun kwana a kan aya ta ashirin da uku wato ayar da Allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin alhaini da kuma jimamin sayyida Maryam alaihi salatu wassalam ya za a yi a ce ta haihu ita ba mai miji ba ita ba baiwa ba ita ba mai zaune da kanta ba ta ina za ta fara wa za ta gaya ma ya aminta da maganar da wa za ta tunkara bare har ya saurare sai maganganu har ta ce ina ma dai ni a ce wani abu ne wulaƙantacce an yadda ni an manta da ni tun wani tsawon zamani da ma ba a yi ni ba irin wannan lokaci saboda tsananin tashin hankali ƙarƙashin wannan aya wasu daga cikin malamai suka ce babu laifi mutum in abu ya same shi ya fatan ina ma dai a ce bai raye to amma zance mafi inganci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bi kada wani mutum daga cikin ku yayi burin mutuwa saboda cuta ko fitina ko jarrabawa da ta same shi in ya zama da ba yadda zai yi to ya roki Allah subhanahu wata'ala ɗayan abu guda biyu yace Allahumma tawaffani in kanat alwafatu khairan li wa ahyini in kanat alhayatu khairan li in ya zama na sai ya roƙa to sai ya Allah idan mutuwa ce ta fiye mani alkhairi Allah ka anshi rayuwata idan kuma rayuwa ce ta fi alkhairi Allah ka raya ni amma babu kyau mutum ya ainihin buƙaci mutuwa to muna cikin ƙarƙashin wannan aya a jiya sai lokaci ya rike mu yau kuma insha Allah za mu tashi akan aya ta 24 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fanadaha min tahtiha ko fanadaha man tahtaha duka ana karanta na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا الله سبحانه وتعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها وندك قفلتا سيكراتا كما أكنت فناداها من تحتها idan ka ce na daha min tahtiha sai ya kira ta daga kasanta ba a san waye kiran ba amma fa na daha man tahtaha wanda ke kasanta sai ya kira ta sai ce Allah tahzani karki bakin ciki karki koka karki korafi qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya haqiqa mahalicinki subhanahu wa ta'ala ya sanya ainihin marmaro a karkashin idan aka ce sariya rajul bi ma'ana takarram in yayi karamci sai a ce sariya sannan akan ce sarwa rajul idza aqul in yayi hankali to shin nan sariyan marmaro ne ake nufi a wannan aya ko ko a'a asariyu ana nufin babban mutum jagora shugaba domin duka kalmomin a cikin larabci yana ɗauka kamar nan ku bayani akan ce ƙala ya faɗa amma a cikin present tense ɗinsa ake iya tantance ƙala magana ce ko ba magana ba don kana iya cewa ƙala ya faɗa ƙala ya yi bacci amma ka ce ƙala rajul to ba za a gane ba mutum ya faɗa ne ko ko ya yi kai lula sai ka dawo da shi cikin aikin da ake cikin yi in ka ce ya kulun rajul to kenan an fahimci magana ce amma ka ce ya ƙilun rajul to an fahimci kai lula ne amma ka ce ƙala rajul mutum yana iya ɗaukan ya faɗa yana iya ɗaukan ya yi kai lula to qad ja'ala rabbuka tahkaki sariya hakika mahalicin ki subhanahu wa ta'ala ya sanya ko dai babban mutum karkashin ko ko a'a ya sanya marmaro wanda yake zai gudana karkashin dukka wannan yana dauka cikin larabci ibnu jarir ya rawaito rahimahullah da isnadin ذاك daga abu rahman bin zaid bin aslam radiyallahu anhu yana cewa qalat a lokacin da ta ji wannan magana ita maryam alaiha salatu wassalam sai ta ce wa kaifa la ahzan yaya za a yi ba zan yi bakin ciki ba wa an kai kuma kana tare da ni ba yadda kai zan yi ba ba jefar da kai zan yi ba ba cewa zan yi na taso ka ba ni kuma la za su zaujin fa min zauji ni ba ma abuciyar aure ba bare in ce a'a ai mijina ne ɗa ne na mijina wala mamlukatun fa aqula min sayyidi ni ba ku yanga ba bare in ce a'a ai mai gidana ne wato ainihin yayi wannan ciki ayyu shay'in udri 'inda an menene zai zama uzuri na a wurin mutane me zan gaya masu shin za su fahimce ni in sun fahimce ni za su amshi magana in sun amsa za su yarda in sun yarda din za su gamsu ai abin da ke na kenan to fa qala laha sai ta faɗi wannan magana sai ya laita ni mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya fa qala laha isa annabin Allah Isa alaihi salatu wasalam sai ce ana afiki alkalam ni zan isan miki da magana da mutane ma'ana in mun je ke karki ce komai ki banni da su ni ne zan yi magana na ki sauraro sannan ki kalle mu yadda za mu kare su sannan ibnu jarir karkashin wannan aya har wa yau ya rawaito wani hadisi bi sanadin muttasil sahih yana cewa a lokacin da maryam ta ɗauki ciki alaiha salatu wassalam dama a cikin masallaci tana zaune da wani mutum ana kira shi yusuf an-Najjar kamar yadda zo a cikin bible shi ma kuma yace sanadinsa sahihi ne wannan magana amma ba wai tare suke ba shi yana wurin sa ita ma tana wurin sa kowanne daga cikinsu ya zo ne ya yi ainihin masallacin khidma a lokacin da ya fahimci sauyi daga maryam a alaiha salatu salam sai ya ce da ita wani abu na damu na a cikin raina amma ba zan iya bari shi ya kashe ni ba amma kuma in na tsara ban san yadda za ki fahimci abin ba sai ta ce ka faɗa sai ya ce shin mutumin da bai yi shuka ba yana iya girbi ta ce eh yana iya yi in Allah ta'ala ya azurta shi ta wata hanya to mutuni yadda ba ta da aure tana iya haihuwa yadda take da shi kwarai bayan sun gama wannan sa'insa sai aka ce sai ya ɗauke ta sai ya gudu da ita domin ya tseratar da ita daga ainihin harin mutanenta domin bai aminta akan mutanen nan za su iya tsayawa su fahimce ta ba So, wannan magana ibnu jarir ya kawo amma matsayin malamai akan wannan kisa. duk abin da ya zo a cikin littafai na ahalin kitabi yahudawa ko nasara yana da matsayin ɗayan guda uku mu a wurin musulmai idan ya yi daidai da littafin mu za mu amsa idan ya saba da littafin mu za mu yi watsi da shi idan kuma bai yi daidai da abin da ya zo cikin littafin mu ba ba za mu amsa ba ba kuma za mu ce a'a ba ma'ana kare na ba ni baka abinci na kuma ba ni koranka to wannan kissa abin da ke ciki dai shi Yusufu najjar din nan bawan Allah ne mutumin kirki ne amma mun tun da qur'ani bai kawo mana wannan magana ba ba za mu iya tabbatar da wannan kissa duk da isnadinta sahihi ne a wani ibnu jarir ibn kathir shi ma rahimahullah yayi magana shi yusuf najjar a cikin littafinsa amma tun da qur'ani bai zo da shi ba za mu tsaya kawai akan abin da qur'ani ya zo mana da shi idan ka koma cikin abin da ya shafi qira'at ana karanta bi fathil min fanadaha man tahtaha wanda ke karkashin ta sai ya kira ta ibnu kathir da ibnu amir da abu am da abubakar cikin wata riwaya an asim da kuma ainihin alqama su suke karantawa fanadaha man tahtaha wanda ke karkashinta sai ya kira su amma imamu nafi da hamza da kisa'i da riwaya hafs an asim suna karantawa min tahtiha daga kasanta sai ya kira ta to shin wane ne ya kira ta mala'ika jibrilu ne dan mun karanta cewa fa arsalna wa ruhana jibrilu ne alaihi salatu wassalam domin shine ɗan sakon Allah subhanahu wa ta'ala daga Allah zuwa wurin ainihin annabawa to shine ya kira ta ko ko annabi Isa malamai suna da maganganu guda biyu imamu al-qatada yace wanda ya kira shine al-malak wato mala'ika al-farra rahimahullah yace da an karanta min tahtiha da kasra ko man tahtaha da fatha to wanda ya kiran shi a wurinsa ya ce ainihin mala'ika ne shi ma amma imamu mujahid da imamu Hassan da Ibn zaid da sa'id ibn jubayr radiyallahu anhu suka ce wanda ya kiran shi ne annabi isa alaihi salatu wassalam irin wannan magana irin da rabi' ibn anas ya faɗa irin da ainihin muhammad ibn abbas ibn ja'far ya faɗa irin da imamu hasan al-basri ya faɗa radiyallahu anhu cewa wanda yayi magana wato shine annabin Allah Isa alaihi salatu wasalam kuma zancen su ya fi karfi kwarai saboda Aya da take gaba za mu zo mu cin wata aya fa ashara ilai sai sai nuni zuwa gare shi ai ta yi nuni ne zuwa ga dan ba wai ta yi nuni zuwa ga mala'ika ba saboda shi mala'ika ai ba za ka gan shi ba amma dan gashi nan tana ganin sa kuma shi ma yana kallon ta don haka zancen da ya fi inganci annabi Isa shine ya kira ta kuma ya gaggaya mata irin abubuwan da za a yi to in kake asare kamar da ne bayani yana iya ɗaukan babban mutum ma'ana jagora shugaba yana kuma iya ɗaukan ainihin marmaro dukkanin malaman tafsiri gaba ɗaya sun tafi a kan cewa sariyan a wannan aya Abin da ake nufi da shi marmaro ma'ana magudanar ruwa inda ruwa zai wuce saboda idan mace ta yi tana da buƙatar ruwa tana so ta sha tana so ta yi wanka ta wanke jariri sannan ta wanke kayan ƙazanta to kenan a fassara wannan da marmaro ya fi ainihin daidaituwa da halin da maryam take ciki a ranar salatu wasalam saboda an ce an ba ta babban ɗan babban ko da ba faɗa ba tun da qur'ani wurare da yawa da yawa an ambace ta don haka sai haka albara ibn azib ya faɗa مجاهد shi ma haka ya fada amr ibn maimun ya haka ya fada sa'id ibn jubair haka ya fada humayd ibn abdurrahman dukkan sun tattafi akan asari wannan aya abinda ake nufi da shi marmaro sai suka kafa hujja da fadin wani mai cewa fata wasafa urda sari musaddan wato sai yana siffanta wata taguwa ce yace fata wasafa urda sari wa sadda'a sai suka keta tsakiyar ainihin marmaro suka shiga masjuratan mutajawiran kullamuha suka ce abin da ake nufi da tsariyan anan ma'anar sa ainihin marmaro ibnu zaid radiyallahu an shi kuma yana da wani tunani wanda ba wannan ba sai ce abin da ake nufi da tsari yace shine isa da kansa don shi babban mutum ne sai yace qala a wa ayyu shay'in asfara min menene yafi girman shi annabi isa alaihi salatu wasalam qala sai ce wallazina yaquluna as-sari huwa suke cewa as a wannan aya shi ne marmaro yace laisa kadhalik ba haka yake ba walau kana an-nahru idan da marmaro ake nufi ko kuma rafi innama yakunu ila jambiha da zai kasance a gefensa ne ba wai a ƙarƙashinta ba amma tun da aka ce karkashin ka to ana nufin ɗa ne jagora shugaba babba saboda an marmaro ne ai ba za ba za ta hau kan shi kawai ta durƙusa ba sai dai kasance a gefen ta amma ba karkashin ta ba to amma zan zance mafi inganci yadda na faɗa malamai sun tafi akan cewa abinda ake nufi da wannan shine marmaro ko kuma rafi saboda bukatuwarta na wankin yaro wankin kayan jini za ta sha za ta yi wanka da wasu abubuwa don haka karji ala rabbuki ki sariya Allah subhanahu wata'ala ya sanya marmaro karkashin ki ga wannan kuma muke cewa wannan ita ce karama ta dinda Allah subhanahu wata'ala yayi wa sayyida Maryam alaiha salatu wasalam saboda mun karanto ta farko a can a lokacin da annabi zakariya ke shiga wurinta kullama da kala alaiha zakariya al-zakara wajen indaha rizqa duk sanda ya shiga inda take sallah sai ya same ta abinci qala ya maryamu anna laki hada sai ta ya ce maryam wannan abincin daga ina qala huwa min indillah sai ta ce daga wurin Allah yake subhanahu wa ta'ala inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to yanzu karama ta biyu ita ce wannan marmaro saboda babu ruwa a wurin amma kasantuwan ta san cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato abin nan ya san halin da take ciki da bukatuwarta nan da nan aka bubbuga mata da ruwa irin wannan ya faru da wasu annabawa ya faru da wasu bayan Allah annabi Isma'il alaihi salatu wasalam in ka karanci tarihin Zamzam a lokacin da annabi ainihin Ibrahim ya je ya ajiye shi da mahaifiyarsa ainihin Hajar sai ta ce ah, ya za ka ajiye mu a wannan wuri fako ba ruwa ba abinci ba mutane ba kowa Allahu amaraka bi hada Allah subhanahu wa ta'ala ne kika kawo mu wuri fako babu dan adam babu dabba babu ruwa babu abinci ka ajiye mu sai ce da ita eh, Allah subhanahu wata'ala shi yake kawo ku nan sai ta ce idan lam yudayyi'ana Allahu abada tunda Allah subhanahu Ta'ala ya kawo mu nan to Allah subhanahu wata'ala ba zai tsorantar da mu ba shikenan sai sai nan sai nan shine sa'i kenan sai can sai nan ta bar yaro yana kuka shi kuma yana bubbuga kafafun shi a ƙasa annabi ibrahim kafin ya basu yayi addu'a rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin khayri li zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun ko da ta dawo yaron yana ta bubbuga kafafun shi a cikin ƙasa sai ta samu idan ruwa ya ɓuɓɓugo to nan ne aka samu ran zanzan ɗin da yake tun shekaru aro aro kuma har yanzu bai kafe ba kuma ba zai kafe ba da ikon Allah to irin wannan karama da Allah subhanahu wata'ala ya bai wa Maryam alaiha salatu ya kukkuga mata ruwa ya faru da wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana kiran shi al-Ala al-Hadrami radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura su su je su farmaki abokanan gaba ko da suka tafi gwazirin su kaɗan ne suna tsananin buƙatar ruwa suka rasa ainihin sahara duk wanda ya tafiya cikin sahara cikin ya san babu ba ga kishi ya kama su ga dabbobin su ana nan ana nan ana nan dabbobin kawai suka wani basu ga dabbobin ba sai suka ce to mu kwanta mu huta da suka kwanta sai ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a ya ce Allah ina kawo koke zuwa gare ka ba neman kuɗi ya fito da mu ba mun fito ne sakamakon umarnin biyayyen halittarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah saboda wannan aikin da muka fito don shi ka dawo da dabbobin sai ga dabbobi sun dawo sai aka hau dabbobi amma ruwan da su za su sha babu ruwan da za a ba dabbobi babu sai a cikin sahara sun hau dabbobin suna tafiya sai ya hangi abin da ake cewa kawalwaniya kun san shi ko wanda in zafi yayi zafi sai ka yi tsammanin ruwa ne sai ka je ka gaba ruwa ba. da ya hange shi shi dai ya san cewa a cikin sahara babu yadda za a yi dan ka samu ruwa amma sai daga hannunta ce ya Allah ina sake tawassuli da wannan aiki wancan abu da nake hangenta mai kama da ruwa ya Allah ka cika san tunani na in na je in same shi ya zama ruwa ko da suka je sai suka samu Allah subhanahu ta'ala ya kubbugar da ruwa a cikin sahara kowa ya sha dabbobi suka sha sannan kuma su ma suka yi guzuri to haka sayyida maryam alaiha salatu wassalam babu ruwa a wannan wurin amma Allah subhanahu wata'ala ya ukkugan mata da shi saboda ya san tana da buƙatar ruwa bayan ruwan nan ya zo ta ji magana ga umarni na biyu. Wahuzi ilaiki jijin nakulati tusaƙiƙo alaiki ruko ban janiya. Annabi Isa alaihi salatu salam shi ya kira ta yana ba ta haƙuri yana lallashin ta to haka ake so ɗaya kasance da iyayenta. Yanzu ka duba fasi jariri ne ba. sun yana tsumman goyo yake kokarin taimaka ma mahaifiyarsa yake kokarin Allah subhanahu Ta'ala ya sama mata mafita ta hanyar sa to ni da kai da shi da ita yanzu haka muke da iyayen wayo saboda ya san cewa wani al'amari ne wanda hankali ba zai kama ba ga al'ada ta bil adama ta hanya ɗayan uku ake samun ciki ko dai mutum na da mata ko kuma a'a in ya kasance bai waki, ko ku a'a ta kasance mai zaman kanta sai ita maryam alaiha salatu wasallam babu ɗaya kanin uku babu shi kaga shike ne yanzu dan dole zai shiga cikin faɗan domin ya taimaka ma mahaifiyarsa Allah subhanahu wata'ala ya sama mata mafita don haka sai ce wa huzzi ilayki bi jid'in nahla tusaqif alayki rukaban jamiya yace yanzu in kin tafi Huzzi ibn Zada ce har da kiki girgida bi jiz'in nashla wasu ɗan kututturan dabino. Wannan ita ce kalama ta Kututturan dabino an ce kututturan dabino wanda yake baya yi a hausance. Amma wurin shi ta koma ta jingina da shi. da annabi Isa ki girgiza shi da kyau su saƙin alaiki za ta ba wato ainihin za ki faɗo makanki da rukaban dabino ɗanye janiyan nunanne kuma tsankakke da wannan malamai suka ce babu abin da ya fi kyautuwa ga matar da ta haihu irin ɗanyen dabino an san shi ko irin mai bauri din nan saboda yana kankaro ragowar jinin da ke cikin ciki don haka inda hali da zarar mace ta haihu sai a bata wannan dabino ta ci yana taimaka mata kuma wurin mai da jinin da ta zuba a don haka ce, ki girgida wannan dabino in kika girgida to za ki faɗo da ɗanyun dabino nunannu to in sun faɗo ki nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ki ji wannan dabino. idan ka koma cikin qira'at wato ainihin <clears throat> ana karantawa tasaqaf alawani tafa'alu ibnu kathir da ibnu amir da kizai da nafi da abu am da abubakar a wata riwaya daga asim rahmatullahi alaihi su suke karantawa tasaqaf sannan Imam hamza da abdulwari rahmatullahi alaihi suna karantawa tasaqaf shi ko imamu hafs yana karanta tasaqitu kowace kuma tana da fuskokinta in ka ta tasaqatu za su ugo za su faɗo da yawa amma tasaqatu za su zubo amma tasaqitu za ki kakkaɓo da kanki su za su faɗo a jikinki طور إذا أكت رطبا جنيا إمام الفضاء يسي رحمه الله إن أنت الجميع ده المجميع أبن ده ينونكم أكت ابن الأنباري يسي هو الطريق شيني ثاني سنن آه، بنا آه، فكل وشرجي وقربي أين وتوهضي إليك بجذع النحلة تساقط عليك رطبا جنيا إن أنت الجنة يا سنك وجنى الجنتين دان وتنقز zai tsinki ainihin kayayyakin marmarin aljanna ko ko a'a tsinkan abin da ke cikin gidan aljanna na kusa ma ba sai ya motsa ba wani mai iya magana yana cewa idza lam yakun aunu min Allah lil fata fa awwalu ma yajnihi fihi li nafsihi idan taimakon Allah subhanahu wa ta'ala bai sauka akan matashi ba to zaka ga duk abin da zai ja ma kansa fitina shi da sale shi karkashin wannan aya malamai suka ce addinin musulunci ba ba gidaje ba ne addini ne na aiki tukuru saboda idan mace ta haihu takan yi rauni saboda gaban jini da jini ya zuba a jikinta amma ka duba duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana da ikon da zai sanya ainihin dabinuwa ta kakkaɓo da kanta saboda maryam ta ci alaiha salatu wassalam amma take wa huzzi girgiza saboda ni da kai da shi da ita a koya mana nema a koya mana aiki to waye da ce maka wai wai wai bara bara bara halalin a musulunci in ji waye gaya maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin hadisin muslim rahimahullah man sa'ala an-nas takassura don mutumin da ya mai da roƙo sana'arsa yana neman kuɗi yana roƙo domin ya tara da yawa to fa innama yas'alu jamra ba wani abu yake roƙo ba wuta ce yake tambaya fal yastaqilla aw liyastaktir in ya ga dama ya tambayi kaɗan in ya ga dama ya tambayi da yawa iya yadda ya tambayi mutane iya girman wutarsa yanzu ka duba ka yadda aka mai da mu wulaƙantattu ko ma baya ga dai saboda har ma ana magana cewa a mu sana'a mu nan daga yankan ba, sai tulun baro misali sai yakan kashi sai bara mu kuma muna alfahari muna jinjina irin waɗannan wa ya gaya maka musulunci addinin barai annabi musa alaihi salatu wassalam zan a nuna maka nema a lokacin da wani ɗan sako ya zo daga ƙasar misra ya ce maka innal mala'a ya atamiru na bika li yaqtulu faqru inni laka min nasir neman ka ake kaman kuɗi neman ka ake ruwa a jallo ka bar garin nan amma ba na so suna na ya fita annabi musa alaihi salatu wassalam ya tafi inda bai san hanya ba bai san kowa ba bai san garin ba amma da ya bar hanya yana addu'a asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil sayyu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da ni hanya ba jiya. ai ya tafi inda bai san kowa ba amma da ya tafi a garin da ya tafi din ba kamala aka gani ba aka ba shi aure yanzu kai mutum ya zo ba dangin iya ba na baba baka taba ganin shi ba baka san shi baka dauke shi ba sai ka shi? amma annabin Allah Musa alaihi salatu salam saboda kamala da kuma nema ya bar duk inda ya tashi yayi wayo ya rayu ya tafi nema to kai yanzu a zaune kake so ka zama mai kuɗi hmm. da haka wannan aya da matasa kake magana kai dai ba za ka taimaki tsohonka ba tsohonka karfi ya kai dan abin da ya farauta ya kawo na lani in ka shiga ka ja shege yake ka fita abinka to kai ina shege da ka kawo ya kamata tunanin ku ya canza matasa ka zama mai nema kar ka zama mai kasala kuma kar ka yi tunanin wai a'a hanyar kuɗi kawai wai kai dare ɗaya Allah ya bature malam duk mutumin da ka ji mishi wane ya sha dare ko ya sha rana ba a taɓa samun ɗaukai ko a gidan kashi ka samu ɗaukaka ba dare ɗaya za ka samu ba sai da ka bi kashin ka bi shi ka bi shi ka ga yadda ake yasan shi da kyau sannan aka ce maka komanda ko ku siya to bare kuma wani aiki na alheri sai dai kawai matasanmu da yawa ba mu da aiki sai dai mu samu titi mu zauna idan wane ya wuce a ce kai wane wane in ni ne nake da kuɗin shi wallahi ba zan yi wahala ba ba zan tashi ba zan sha ɗaya aiki kenan ba in mota ta wuce ne eh, lantar ɗin kenan ka san model ɗin kaza ne to shi a haka a zaune ya samu lantar to ya kamata tunanin mu ya canza shi yasa muke wahala hmm. ka zama mai nema ka nemi taimakon Allah Matuƙar ka nema in Allah ya so ya yarda mai nema yana tare da samu bayan ta girgiza ainihin kututturan dabino wannan kututturan dabino ya tuna mani wata kisa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da can annabi yakan hau kututturan dabino ne alaihi salatu wassalam akan shi yake khutba sai aka zo aka yi masa mimbari a lokacin da aka tara wannan da dabino duk wanda ke cikin masallaci sai da ya ji kukan wannan dan kututturan dabino da iyad ya kawo wannan magana a cikin ashifa ta ta'rif da al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kenan kun ga Allah subhanahu wa ta'ala yana da ikon da zai iya sanya komai ya furuci komai ya yi magana kamar da tabbata a cikin hadisi annabi alaihi salatu wassalam cikin abinda muslim ya rawaito rahimahullah yana cewa na san wani dutse cikin garin makka dutsen ya nemi ni sallama kafin a aiko ni da annabi in ya gani zai assalamu alayka ya nabi allah amincin allah ya tabbata a gare ka ya kai manzon allah sallallahu alaihi wasallam don haka ki girgiza fitiran dabino zaki fado da ainihin ɗanyun dabino nunannu to in sun fado ya zaki da su gashi fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayin min al-bashari ahadan faquli inni nadhtu lir-rahmani sawma faquli inni إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا kaga ɗa na gari ɗa mai albarka duk wannan fa taimakon strategy ɗin nan da yake fitowa da shi yana tsuman goyo ne ba ba fa ya girma ne, to kai yanzu misali wace hujja kake da shi da garin ku ɗaya da mahaifinka amma sai ya sati uku bai ranka ba ba ma waya ba za ka iya ɗagawa ka kira shi ka ce baba mama na kira in gaishe shi ko in gaishe ka ba yana tsun man goyo saboda ya san akwai kalubale da mahaifiyar shi za ta tunkara alaihi masallatu salam don haka sai dinga mafin strategy yana nuna mata ga yadda za a yi sai yake fakuli wa shirabi wa qarri aina fa in ma bashari a tarayinna fakuli in ni na zafi inni nadartu lirrahman sawman falam ukallima al-yawma in sai yake mama idan kika kakkabo na biyu nan suka zubo a jikinki to yanzu abin da zaki fakuri ki ci washrabi ki sha daga wannan marmara wa qarni aina ki sanya ma idanun ki sanyi ma'ana ki kwantar da hankalin ki kake daga hankali daga kalmar qur ko kuma alqirra sanyi misali in ka koma cikin qur'ani gashi nan Allah subhana wata'ala yana cewa in tamshi uktuka har taqulu hal alama ne man yakulu farja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha faradnahu ila ummihi kay taqarra 'aynuha walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun sanyin idanu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun sanyin idanu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin addu'ar da yake yi yana cewa wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqati Allah ina roƙonka ni'imar da ba za ta ƙare ba ina roƙonka sanyin fuska wacce ba za ta yanke ba don haka wa qarri 'aina ki sanya ma idanunki sanyi ko kuma ki kwantar da hankali. amma ya ce mama abinda zan gaya maki fa in ma tarayinna min al-bashari ahada in har ya zanto kin ga wani mutum da daya daga cikin mutane to faquli ki da shi In ni inni nazartu lirrahman sawma lallai ni na yi alwashin azumi yau ga mai rahama falan ukallima al-yawma insiya ba zan taba yi wa wani ɗan adam magana ba a yau ne ba zan yi magana ba lan anan a larabci malamai sun saba hal tufidu ta'bidan nas am tufidu ta'kidan nas shin tana amfanar da korewa ne na totality har abada ko ko a'a tana zuwa ta karfafi korewan wasu daga cikin malamai suka ce tana amfanar da korewa har abada amma ra'ayi ne mai rauni amma ra'ayin da ya fi inganci shine tana amfanar da karfafa magana saboda annabin Allah Musa alaihi salatu wasalam a lokacin da yake cewa walan ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur qala lan tarani yace ba za ka taba gani na ba idan da a ce tana amfanar da kore gani ne har abada to da ba zai ce da shi to ka kalli dutsen nan ba saboda sanda ya ce ba za ka gane ba shi kenan ba za ka gane ba an kawo magana amma ya karfafa masa cewa ba za ka taba gani na ba to abinda Maryam ta yake nan anan عليها الصلاة والسلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صم فلن أكلمه بزن تفعي وولي أن أدم مغانا با abin da yasa zaka gane cewa ƙarfafa magana take yi ai gaba kaɗan zai ce mana fa ashara ilai sai sai nuni gare shi ishara ai magana idan mutum ya zo kana sallah ya same ka yace wai kai ka ɗauki makullin ɗaki sai ka girgiza mashi kai ma'ana me kenan ba kai ka ɗauka ba ai magana ce ta yi ba ka dai ce ba ni ba ne amma in ka masa haka misali kai ka ɗauki mukullin kai haka ka daga kai me kenan kai ka ɗauka amma ba ka ce ne ya ɗauka ba saboda kana sallah ana fahimta ko ku ce da kai da Allah ina ta man nan sai kai mushi haka kana sallah ka nuna sai ya je ɗauko ai magana kai amma ba ka ce ga ta can ba to don haka ishara ita ke nuna cewa lan Tufinu! tufidu ta'kidan nan wala tufidu ta'bidan nan ba wai tana amfanar da korewa bane na har abada inna ma tana amfanar da karfafa ainihin korewan ne kamar yadda malamai suka yi magana to in ka je anan yace wa huzzi ilayki bi jiz'in nashla menene matsayin ba'u din nan aka ce malamai suka ce za'ida ce mu'akkida ta zo ne an ƙara ta domin ta karfafa magana misali irin wannan Allah subhanahu wata'ala na cewa man kana yadhunnu Allah sura Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin Imam al-Farra yace ai falyamdud sababa amma sai aka kawo ainihin babu irin da akan ce hazzahu da kuma hazzabihi akan ce khudh al-khitama akan ce khudh bil khitami akan ce an afi yada akan ce an afi riyadi duka wannan ba'u ana kiran da ba'u taqwiya ba'u ne wacce ta zo ta karfafi magana larabawa kuma sun san irin wannan magana zance na biyu abu ubaida ya ce ana kiranta mu'akkida wato ta zo ne ta karfafi magana kamar yadda wani mai mawaki yake cewa ah, nadribu bil sayfi wa narju bil faraj nadribu bil sayfi wa narju al faraj asalin magana kenan amma ta ce wa narju bil faraj to kamar yadda muka yi bayani an karkaranta to saqit alayki rutban janiya fa kuli wajrabi wa qarri aina idan aka ce alqur ko alqirra ma'anar shi sanyi imamu bajjaj yace ana cewa qarintu da kuma aqarru aynan idan naji sanyin idanu sannan aka ce qarintu bil makani wa aqirru in na tabbata a wuri kenan al asma'i rahimahullah cikin malaman loba yace akwai bambanci tsakanin hawayen farin ciki da kuma hawayen bakin ciki shi hawayen bakin ciki yakan fito ne da zafi saboda daga cikin zuciya yake fitowa amma hawaye na farin ciki wato yakan fito ne saboda jin daɗi misali kamar wani baka kyautan abin da kai baka yi zato ba to kawai saboda jin daɗi sai ka fashe da kuka ai ka ba kukan bakin ciki bane kuka ne na jin daɗi don haka wa qarri aina ki sanya ma idanun ki sanyi wato ainihin karki bakin ciki wani mai iya magana yana cewa bi yawmi karihatin darban wa a aqarru bihi mawalika al-uyuna bi yawmi karihatin ai yawmi karihatin amma sai kawo ba'u domin ya karfafi ainihin wannan magana abu amru bin al-ala rahmatullahi alai yace idan kika kakkabo dabinon nan za ki same su ɗanyu ne ba su bushe ba sannan kuma kamar ba a jima da tsinkansu ba ma'ana dai za su faɗo miki suna ɗanyu to suleiman husaini rahimahullah ya ce na ji ana radiyallahu an yana karantawa yana cewa inni nazartu lirrahmani sawman wa santa ni nayi alwashin azumi da kuma rashin magana malamai suka ce amma wannan ƙira'a ce tafsiriyya ba wai haka take rubuce a cikin ainihin alkur'ani ba imam qatada ya ce radiyallahu an maryam alaiha salatu wassalam wato tayi bakancan azumi ne daga cin abinci da kuma abin sha da kuma magana saboda azumi kamar da Ibn al-ambari ya kawo rahimahullah ya kasu gida guda hudu ne a wurin larabawa akwai azumin da mutum zai yi na ƙin magana wanda ana kira shi asaf sannan akwai azumi irin wanda mu muke ciki yanzu ka bar abinci ka bar abin ka bar sha'awa sannan akwai wani nau'i na jimina an san jimina ko ostrich wanda ake kira da ita ma ma'ana da sunan saw sannan kuma nau'i na hudu wato akwai wata bishiya ita ma ana kiranta asaf to amma wanda maryam ta yi alaiha salatu salam ta yi azumi ne wato na bakance ita ba za ta yi magana ba alaiha salatu salam sai malamai suka saba a nan suka ce to a lokacin nan shekarunta nawa wasu daga cikin malamai suka ce a lokacin shekarunta sha biyar wasu suka ce a'a shekarun ta lokacin da ta yi sha biyu wasu suka ce a'a shekarun ta sha uku to ayyan ma kana ko ma dai nawa ne shekarunta alkur'ani ko hadisi bai tabbatar ba da shekarunta amma abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko da ko bera ce ya sanya ciki a cikin jikinta wannan ba wani abu ba domin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai hijira da sahibinsa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ya tafi gidan wata mata ana kiranta Ummu Ma'bad radiyallahu anha sai ya same ta yace baiwa Allah amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata gare ni don Allah ba ki da nisoshi wanda zan roƙi Allah in yi addu'a ya ƙuƙƙudar da nono a jikinsu mu sha? Sai ta ce, kayya, inda kun zo kafin wannan lokaci jin kaɗan, ai da kun samu ma har da masu nonon ma da kun taka kun sha. Amma sun tafi kiwo waɗannan dabbobi, yanzu dabbar da ta rage ka ganta can ba ta da lafiya kuma ita bata ma isa ainihin nono ba saboda hantsanta babu komai a cikinsa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya to yanzu zaki bani dama in roƙi Allah na subhanahu wa ta'ala ya bubbugar da nono a jikin ta musha sai in kana iya wa kai annabi alaihi sallam ya shafi bayanta ya shafi hantsa yayi addu'a sai ga hantsa ya cika ya tatsu nono ya sha alaihi salatu salam ya ba sahibinsa Bakar da siddiq radiyallahu anhu wannan abu ya tsuma da wannan mata suna barin wurin sai da shawa sun zo neman ba ku ga wasu mutane su ce ban ga kowa ba ba wanda kika gani su ce abu ga kowa ba to sakamakon wannan ita ma ta anshi musulunci daga baya radiyallahu anha ashe kenan kun ga ko ma menene shekarunta wato abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ubugar da ainihin hantsanta ko kuma ya sanya ainihin haihuwa a cikin ta fa kuli wa shrabi wa qardi aina fa imma tarayna min al-bashari ahadan fa quli inni nadartu lir-rahman sawman falan ukallima al-yawma insiya imam qatada ya rabbi Allah an wa kanat tuqra'u bil harf al-awwal samta yaji ada ana karantawa ne inni nazartu lirrahmani samta amma yadda nace wannan qira'a ce tafsiriya ta fassara ba haka yake a rubuce a cikin alqur'ani ba wa inna ma ja'ala Allahu tilka ayatan li maryama wa li wannan rashin magana Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ya zame aya ne ga Maryam alaiha salatu wassalam da kuma ɗanta wala yahillu li ahadin yace baya halarta a yau ga wani mutum an yanzara samta yawmin ila al-layl yace yayi alwashin shi ba zai yi magana ba tun daga safe har dare ita wannan Allah ya sanya mata aya ce amma yanzu mu a tafarkin mu a yanzu a millan mu yanzu haramun ne kace kai kai alwashi ba za ka yi magana ba misali ko ba za ka ci abinci ba ko ba za ka zauna a inuwa ba ko ba za ka yi kaza ba wannan bai halatta ba saboda ya tabbata a cikin sahihai rahmatullahi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya fito ya zai samu wani mutum ana kira shi abu isra'il an yi kawanya an masa zobe ana ta masa fifita ana watsa masa ruwa ana sai tambaya malakum ya ayyuha nas me yasa ka ga mutane suka ce hada abu isra'il ai wannan abu isra'il ne wai shi yayi alwashin ba zai ci abinci ba ba zai shiga inuwa ba ba zai yi wanka ba ba hakan nan a ranar bai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce da shi ya kwashi girki ya shiga inuwa sannan kuma ya sha ruwa saboda wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jifa da kanku zuwa cikin halaka shekara hudu baya akwai wani mutum a Lagos wai shi yayi yajin abin ga wai ya yi ritaya shekara bakwai ba ba shi fenshi da gratuity ba sai ya je kafa wata yan rumfa ya rubuta wani zamu cewa shi yanzu nan ya yi hijira ba zai ci abinci ba zai kuma nan zai bai ma da mace zama wato ard yanzu anan zai zauna to har gwamna na wannan lokacin ma sai da ya kai masa ziyara dan jarida ma dama ya ne drawing attention mutane tun da ai in har da gaske kake so borin za ka yi to a gidanka za ka yi borin ka zauna ba wanda ya san yadda kake ba sai ka zo ka sa timer ka zo ka kafa shema ka zauna ka kaza ba ana fahimta dan jarida ce to amma ba ka jin ka faɗa wannan kama yana sabulewa ce eh wanda ya sabule kuma na faɗa wuya na ya rami amma a haka zan ci gaba har sai Allah ya sa mabida shi ne gwamna ya je same shi ya ba shi hakuri ya ce to kai hakuri yanzu ka nada wannan shema kuma za a binciki kamfani a je a biya shi pension din da irin wannan wani mutum ya zo wurin Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi yace ya imam ni din nan ina da tsananin dogaro ga Allah subhanahu ta'ala. kuma zan kama hanya zan tafi hajji ni abin nan zan tafi hajji amma ba da guzuri ba sai imamu ahmad ya ce to in har da gaske ne tawakkalin za ka yi to kar ka tafi cikin jama'a ka tafi kai kaɗai ce a'a shi ba zai tafi ci kaɗai ba cikin jama'a ne to ai ba tawakkalin ke na kai ba saboda in ka shiga cikin jama'a ai dole ko duk rashin imanin al'umma a kai kana tara tara kowa ya dan fito da abin da zai ji ai ka da karo karo da magiwa da bi da tafi kowa na to amma in za zaka yi da gaske ka kama hanya kawai ka riƙi gari ka tafi ka yi karkai maka kakka shiga cikin mutane muna fahimta don haka fa kudi wa shirabi wa qarri aina fa imma tarayna min al-bashar ahada fa quli inni nadartu lir-rahman sawma falan ukallima al-yawma insiya to yanzu ga shirin فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا الله سبحانه وتعالى يكفى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا yanzu an zo an haɗu za Faɗa bihi sai ta tafi da shi jaririn nan Ƙaumaha cikin mutanen da tahmiluhu tana rike da shi qalu sai suka ce ya maryam ya ke maryam laqad jiti shay'an fariya hakika kin zo da wani abu mai girma ko kuma kin zo da wani abu ainihin na ban mamaki ko kuma kin zo da wani abu mummuna alfariyu yana ɗaukar ma'anoni da dama a cikin Alƙur'ani. imamul fara da katada da mujahid suka ce alfari ai al'azim in zo da abu mai girma laraba sukan ce wato abin nan taraktuhu yasril abin nan fari na bashi yana aiki na jiddidin wala haira daga ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗi gargashin wannan ma'ana cikin hadisin da ainihin Abu muraira, abin nan Imam Ahmad ya rawaito muslim da bukhari suka rawaito suna. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bada labarin khilafa yace abubakar zai yi umar ma zai yi usman zai yi radiyallahu anhu ali zai yi amma kace ma ra'aytu afqariyan ban taba ganin jajirtacce ba yafri fari ya umar wanda ke aiki na jiddidin wala aira irin aikin umar don haka alfari yana ɗaukar al'azimu mai girma sannan alfari yana ɗaukar aikin da yake babu karkautawa a cikinsa abu ubaida ya rahmatullahi alai lakar jinsi shay'an fariya ay ajaban fa'iqa in zo da wani abu na ban mamaki mai nauyi al-yazidi ya shay'an masnu'a kin zo da wani abu wanda aka kirkire shi a sa'id ibn mus'ida yace mukhtalaqan mubta'ala kin zo da wani abu wanda ke kagagge abu ne wanda yake ba mu jin sa ba ba mu taɓa sanin sa ba ya ukta haruna ya ke yar uwar haruna ma kana abuki mar'atawin mahaifinki ainihin zakariya bai kasance mutumin banza ba bai kasance mutumin banza ba wa ma kana ummuki sannan kuma mahaifiyarki anna ta kasance mai zaman kanta ba ba karuwa bace wannan abu daga ina kika samu shi mahaifinki imran ba mutumin banza bane mahaifiyarki hanna ba mutumiyar abin nan banza bane malikinki zakariya ba mutumin banza bane wannan abu da bai yayi kama ki ba mu labari to me yasa suka ce ya ukhta haruna ya ke yar uwar haruna akwai maganganu na malamai akai zance na farko aka ce wani mutum ne wanda yake ya kasance dan uwansa ne ta bangaren uwa amma babu wani nasi da ya tabbatar da wannan magana zance na biyu ce ya kasance wani mutum ne ana kiran shi haruna ainihin a cikin wannan yare ɗan uwan annabi musa amma wannan magana tana da rauni ita ma kwarai da gaske zance na uku aka ce a'a wani mutum ne wanda yake ya shahara da fasikanci ana kiran shi haruna sai suka yi mata kaman jirwayi da kaman wanka a yanzu ke illan kin zama yar uwar haruna da ya shahara da fasikanci kenan to ita ma magana ba ta inganta ba amma magana wacce ta inganta karkashin wannan imamu da yana cewa radiyallahu anhu قد min ahli baitin yu'rafuna bis salah maryam ta kasance daga wani gida ne wanda aka san su da nagarci wala yurafuna bil fasad ba san su da banna ba wa minan nasi man yurafuna bis salah daga cikin mutane akwai wanda ake iya sanin shi da nagarci wa yatawaladuna bihi kuma sai su dinga haihuwa duk wanda za a samu a gidan sai ka sami shi kin tsatse ne nagartacce wa akawuna wasu mutanen kuma yurafuna bil fasad akan san su da banna wa yatawaladuna bihi sai kuma ka ga duk wanda zai fito a gidan mabandaci ne wa kana harun wannan harunan da ake magana ya kasance muslihan muhabbaban fi ashirat mutum ne mai gyara abin kauna ne a cikin danginsa ta bi haruna akhi musa ba wai haruna ɗan uwan annabi musa bane ake magana walakin harun akhar ana magana wani haruna ne daban Wasu zukira Imamu imamu da shi an ambato mana radiyallahu anhu annahu shayya jalabatahu يوم مات أربعون ألفا كلهم يسمو يسمون هارون من بني إسرائيل يتي أما Shi شي ونن هارون سبو a سا da ya رسو mutum dubu arba'in suka tafi jana'izarsa saboda ainihin tsananin kirkinsa to abin nan malam ya mana ishara lokaci yayi amma akwai gaba da kammala ba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararai zuwa gobe za mu kammala sai mu ɗaura insha Allah idan akwai tambaya sai a gabatar da ita insha Allah wannan shi assalamu alaikum ana da Allah muna so a yi amfani da wannan damar takaice a mana bayani menene itikafi sannan yaushe ake shiga yaushe ake fita ne ke bata itikafi ne ke gyara shi da abin da ya shafi itikafin ka. To, itikafi ma'ananta al ko al-hafs ko al-wudu zama daga wani mutum da kuma niyya ba a shiga a itikafi sai an yi niyya sannan ba a yi itikafi sai a masallaci masallacin kuma na juma'a saboda in sallah ta riski dan adam shi kenan yana cikin masallaci sannan karancinsa yini ne da kuma ainihin dare amma yawancinsa wato kwanaki guda goma kuma itikafin ba sai lallai cikin azumi ba ko da wani wata ne wanda ba azumi ba ana iya yi domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba yin i'tikafi a goma karshen watan shawwal don haka a cikin kowane irin wata mutum yana iya yin i'tikafi sannan kuma maza da mata suna yi don matan annabi alaihi salatu salam sun kasance suna yin i'tikafi sannan lokacin da ake shiga i'tikafi hadisin muslim ya tabbata daga aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance in zai shiga itikafi yakan shiga ne bayan sallar asuba in yi asuba shikenan sai miƙe ya shiga amma a imma guda hudu imamu abu hanifa da malik da shafi'i da abu hanifa rahmatullah alaihi sun ga babu laifin mutum yana iya shiga bayan la'asar kamar yanzu kafin rana ta fadi, domin yanzu an in ba ta faɗi za a shiga dare na ashirin da ɗaya kenan daren talata kenan ko to sai mutum babu laifi yanzu na iya shiga ainihin bayan da aka yanzu ka ranar ta faɗi sun ga halaccin haka shi kenan sai ya ƙaura sannan abin da ake so mai itikafi ya shiga su da shi yawan karatun qur'ani yawan aska, zikirin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan yawan nafilfili musamman a sunan rawatib waɗannan sunnoni abin na eh, firfiri guda goma sha biyu wannan ɗan sanar ke cewa don mutumin da ya lalace su Allah zai gina mishi gida a cikin gidan aljanna biyu kafin sallan asuba hudu kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan ainihin eh, da yake da sunan ishari sannan ko da karatun ilimi ne a iya makaruni ne ka zo da littattafanka da ilimi ka dinga ainihin karantawa a cikin masallaci bayan ka shigo itikafi kawai aikin ka ba a fi wuce waɗannan yawan karatun qur'ani yawan zikiri yawan ainihin nafilfiri sannan abin da ke bata itikadi mu'amalanta mace da talin yana iya yiwuwa ko kuma ka fita yanzu da zaka shigo itikafi sai labarin isan maka cewa da ko mahaifiya ko wani naka ya rasu to in ka fita wannan ya lalace yanzu sai ainihin ka sake jaddada niyya amma ba zai yi bane ka fita don uzurinka kamar bayan gida wanka misali janaba ta ka sai ka ba ta warware ainihin itikafi sai kai wanka kawai in dai ba ka je ma iyali bane da yin itikafi ko kuma a cikin itikafi dan kai janaba wanka kawai za ka yi shikenan bai warware shi ba to waɗannan abu a takaice sannan lokacin da ake fita ana fita ne in an sanar da cewa an ga ainihin wato wannan sallah sai ka fita ba lallai ta kwana ba amma malamai a imma su sun buƙaci sun so cewa babu laifi ka ainihin daga nan kana iya wucewa filin yi to duk wanda kai dai akwai yalwa a cikin al'amari ko ka fita ranar da aka ga ko kuma ka bari sai daga idi ka wuce gida duk wanda aka yi wannan shi ne Allah muke fata kuma ya dace da mu to abinda muka faɗa muka yi daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana da kairi Allah ka biya mata wanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i Allah ka yaye masu abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana marasu lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya yan kasuwa Allah ka yauka kasuwancin su masu aikin ofisoshi Allah ka taimake su waɗanda ba masu da inda suka riga Allah ka taimaka musu su samu abin da za su kama masu neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da ginin sa na gari manema aiki cikin musulmai cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da abin da zai zai musu alkhairi Allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya wannan fitintinu da suka addabe mu Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana Allah ka kawo ƙarshen fitinan nan waɗanda suke tsare a ko'ina ne Allah ka kwace su don tsarkin mulkin ka mu da muke waje Allah kar ka haɗa mu da mutanen nan ya Allah su ma in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba za su shiryu Allah ka yi mana maganin su da karun sojoji da suke aiki don Allah don tsohocin ƙasa Allah ka taimake su Allah ka ba su rinjaye Allah ka murƙushe maƙiyansu waɗanda suka yi shahada cikin sojoji cikin musulmai Allah ka ji kansu da gafara Allah ka kula da iyalinsu Allah ka saba musu mafita ya Allah karka ta gayyara su Allah ka ba su dalilin da za su rika ya sun rayuwa rayuwa mai aminci ya Allah ka ba mu yara masu albarka yaran da muke yankewa Allah ka ba su albarka ka ba mu yara masu tausayi wanda za su tausaya mana karfin mu ya kare wanda za su yi mana addu'a lokacin da muke kaura waɗanda suke kan gwiwa mata Allah ka sake su lafiya masu neman haihuwa Allah ka ba su ya'ya nagari, waɗanda kuma suke da ya'ya Allah ka taya su kulawa da su waɗanda aka jarrabe su da fantarewan ya'ya Allah ka shirye su yan mata da samari cikin musulmai waɗanda suke shiga wata sabga wacce yake ba ta da kyau Allah ka shirya mana su Allah ka an ce rayuwarsu akan wannan lalacewa Allah ka mu damuna mai albarka Allah ka kare mu sharrin gobara Allah ka kare mu sharrin ambaliya abin da muke iyawa Allah ka kuwace mana wanda ba za mu wa Allah ka iya mana duk mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya adare mu Allah ka adare shi wanda ya hura mana wata Allah ka hura mata don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa don mutumin da yake da yunkurin hura wuta Allah ka sa ta cinye ta ya Allah wanda yake kokarin ganin bayan mu Allah ka maida shi na baya da dangi su dangi sun ci su bashi waɗanda suke da hannu cikin wannan tashin tashina yadda suka maida mutane in gudun hijira Allah ka maida iyalansu in gudun hijira yadda suka raba mutane da su Allah ka raba su iyalansu da su yadda suka jefa mutane cikin fitina Allah ka jefa cikin fitina in karfi suke takama da shi Allah ka raunata su idan tsarin lafiya ce Allah ka jefe su da fitina idan kuma ainihin dukiya ce Allah ka jefe su da talauci ya Allah in ba za su in za mu shiri Allah ka jire su in ba za su yi Allah ka mana maganin su da kama su kama irin na adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aib subhanakallahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh